Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kai da kasance a farko da ce ya fi ma dubu takwas ya ce ka sai ya ce ka sai ya ce ya sai sai Ya kuma shawara haka shi ne a wannan cewa zai na sai zan sai in kawo kuma kuɗi ko kuma a je min ga kuɗi a jemin hajjin da amma kaga yanzu ga al'ada ta mutane yan mutum ya sai abu aka tallafa mai in ya sai ta bai bani kuɗi ba in ya dawo ka cewa na ina kuɗi ba ai da ma ta yaka ne ba ce ba kuɗi ba shi ga shi kuma bai laifi ba bai yayi alhaji ko hina in ka riga ka ce ka sai an kake a sai zama su ciniki ya kuma yan hukuma ga shari'a kai mai sai suwa ba ka wani cinikin nan kai mai sai ba ka wani cinikin sai da ya kala. in dai an ba su saka cikin wanda sun kai kala shi ma haka din yake ta kwaye shi ko kuma ga shina da shina da shawa da abin da sai cikin wanda sun kai kala amma ya an bi shari'a kenan ba amma tun cikin yanzu a shari'a aka bi gare shi da haka shi da shari'a dai ta yadda ya samu boko bai dawa eh? to kan ashe in ka jiwa kenan sun samu shari'a kowa na da laifi ɗan uwan ya a sai ka ta sai ta mai da ko to sai ta sake to shi ko sai ta sake shawara bai da layi wannan layi shi ne babu layi shi babu layi ka ya dawo ka shawara ka shawara ya na wancan kaga bai barne ba na dubu takwas ne su ce a sai ta yadda ah, ko yadda ya shawara ya dawo a shi sai sai shawara da kai maka da shawara ko da kai maka saki shawara sai ka ce wani yanzu kan ban ne ba sai shi ko tun da zo ka bar min ba yanzu shi za mu rike samu kuma ko ba ji haka ciniki na samu shi da da shi da wanda sai ne wanda aka sai samu na na da kuma hafiz mutumin da hafiz da mahaji yana hmm. yanzu don na karanci irin su gudun marana da sauran eh. na rike waɗannan halittar eh. kuma wani tambar hukunci sun bani da wani abu wanda an zuba cikin littafi kan na sanawa eh. ban samu don na rike hadisin kuma ga hukunci da sauran. a'a yan irin mulogul marana na sai amma babu ya kula ne kaga ita ce babu da ya ko babu a kan ruwa ya wani kaga yana cewa alma'u da kuma la da kushe shehu ko wannan ko sai ya kawo illa ma ga yara illa ma ga yara aladi yake a wannan tsawon launi ya wada ne ko to kaga ai kai ne ga wance nan ga mutarkun nan wannan ko muka yi dunna to kuma ina abin sai annan sai ka ta yi kafi da ka'ida da usul fiqh hamdul mutazaki Allah muka yi na gani haka yanzu ya kawo hadisi ya kasance hadisi sun yi kabra zai kawo hadisi cikin babin da kuma sun yi kabra in ya kawo ta shi babu wurin mai gaba za a koma ka dinga ta jihi ya akwai ta jihi ya akwai jami sai a yi jami saboda jami ya kamar yi saboda muhimmi mu yi imanu ta dilani a wani ima da adi in jami bai sai a yi ta jihi in ta jihi bai sai koma ga tarihi in ba za a tarihi bai sai a yi wakati an kiyaye da wannan to duk wannan in kace bulugul marabi da karatu ba ka fara karatu sai ka ta kana mutumin da kullu take ya kan da usulul fiqh sannan ka shigo cikin wannan fannin ba haka sai da ka gulo gulo mara ba sai ka da masuki sai ka tana fi da masuki sai ka tana al